Les femmes journalistes, elles vivent ces violences. Mata 'yan jarida suna fama da wannan cin zarafin tunda abu ne wanda ya shahi matsayin su na mata. Wannan musgunawar suna ganin ta ne a fagen neman labaru a cikin ma'aikatunsu nan ma suna fuskantar wannan cin zarafin. Ko da yake raskunar bata shahi Nijar ba tunda kasar Nijar bata shiga a cikin tsarin ba amma duk abin da ya hoto daga raskunar akwai shi a Nijar. Sai dai matan 'yan jarida da ke cin karo da irin wannan cin zarafin ba sa faɗa ba sa bayyana irin wannan matsalar da suke ciki. situation laquelle vive. Wannan rahoto ya taɓo magana cin zarafin mata matsalolin jagoranci me yasa ba su magana. Yana kinan palpa parce qu'elles ont peur de perdre leur boulot. Wasu ba sa bayyanawa saboda suna gudun su rasa aikinsu. Wasu kuma ba sa haɗa ne saboda suna tsoron a rinka nuna su. Ba mamaki ganin irin yanayin zamantakewar da muke ciki. Baka san wani irin kallo ne jama'a za su rinka yi ma al'amarin ba. maimakon a yi ƙoƙarin kare ka sai dai a rinka nuna ka ana maka wani irin kallo na daban watakila abin ma zai sa a rinka kyamatar ka har ta kai ka ga sarewa kai kanka ka rinka ɗar-ɗar da mutane ƙarshe har ma abin ya shahi aikin naka yau kafofin sadarwarmu ba su da manufofi na bayyana sirri ya kamata a ce a cikin gidan radiyo wanda ya karbi sunan shi a keɓe sashi na musamman wanda ke kula da wannan fannin wanda ya shahi cin zarafi zalunci da makamantansu sai dai kash babu shi Kuna shugabancin kungiyar APAC Niger ko akwai mata da suke zuwa wajen ku neman shawara domin suna fama da cin zarafi? Kwarai ko mata 'yan jarida da dama suna zuwa ganinmu kan wannan matsalar idan ku aka bincika lalle abun ya shahe su. See you,